Fondation irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarin. jihar tilaberi a bana ita za ta karbar shagulgullen sallar samun yancin kasar nijar aji na 62 wanda aka hada da sallar shuka itace gobe uku ga watan ogista cikon bayani a cikin shirin yan sandikar masu sufuri na shawari a nan yame biyo bayan sanarwar kara farashin man gazuwal za ku ji furucin sandikar a cikin shirin A shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu maganta kan dubarun rigakafin kokowa da zazzabin cizon sabro a maraɗi. Man sauraro barkamu da yau talata biyu ga watan Ogista 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mu fara da batun sabke falali a ƙasar mai tsarki. Mahajatan Nijar na hajin shekara 2022 dukansu sun komo gida bayan sun cika aikin sabke falali jirgin ƙarshe dai a yau da sahi ne ya sabka a wajen karfe uku na dare a cewar hukumar shirya haji da umura fiye da mahajjata dubu shida yan niger da suka yi hajin bana dukansu sun komo gida a sai a rike da cewa dai wato mahajjatan nan 158 da suka samu biza ba su samu yin hajin bana ba a faɗar koho. Saka usul ɗin ayyukan share fage na tattaruwar ƙasa da ƙasa da za ta gudana a Tilaberi ranakun sha biyu zuwa sha takwas ga watan Ogista. A jiya ɗaya ga watan Ogista ne ya gudana. Matasa ɗari biyu na gundumomi goma sha uku na jihar Tilaberi wato su ne suka halarci wannan sabgar. Wakilinmu Abdulaziz Hasimi ya firanta da Abdulaziz Maliki shugaban majalisar matasan Tilaberi ga fasarar bayanin nashi. Wannan shiri share fage ne ga babban shiri na kasa da kasa da za a gudanar a delivery daga 12 zuwa 18 ga watan Ut na 2022 wanda kuma zai hada matasa 500 na ƙasashe 24 na duniya masu alaka da scott cibiyar jiha ta Skut delivery tare da haɗin gwiwar majalisar matasa na jiha ta ƙudiri tsara wannan shiri domin tallafawa wajen tsara babban shiri na kasa da kasa bugu da ƙari a cikin wannan shiri za a gudanar da dashen itatuwa za a wayar da kan matasa dangane da zaman lafiya da tsaro da kuma haɗin kan al'umma da kuma waye kai a game da ceto da kuma yashe gototi ina shaida muku cewa wannan shiri tallafi ne ga babban shirin da za a yi da kuma ganin sallar uku ga watan ut ta samu karbuwa tuni muka sami sama da matasa biyu da suka fito daga gundumomi goma sha uku kuma sun baro garuruwan sa ne tare da niyya mai kwari saboda a cimma gurin da aka sa gaba a wannan shiri Mu dai tsaya a nan Tilaberin, babban birnin kogin Isa Tilaberi na gadan-gadan ga karɓar sallar itace ta ranar uku ga watan Ogista. Shagulgullan zagaye na 62 da mu ta samu 'yancin kanta. an haɗa da sallar shuka itace a hukumce shugaban jamhuriya bazum muhammad zai saka usul ɗin wakilinmu musa hassan ya firanta da wani mazamnin garin Tilabir a bakin Isar ga fasar bayanin da ya masa. Kun ga babban birnin kogi na cikin sallah tun jiya kuma za a ci gaba yau tare da raya daren muhalli kuma kun ga shirin da mutane suka yi a gabar kogi. Insha Allah ko waɗanda ke wancan bangare na kogin za su shigo kwale-kwale su zo domin a raya daren muhallin tare da su a gidan al'adu. Mun zaɓi harabar ma'aikatar jandarma domin mu shuka itace. Hukumomin jiha na ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin ganin an kula da itacen da zara an dasa su. Kamar yadda ake faɗi duk wanda ya dasa ice bai rayuwa a banza ba. Kowane mutum na da damar shuka ice a abin yake iyawa yau a wannan lokacin na sauyin yanayi kowa ya san ice na da amfani a cikin ƙasa bari mu komo babban birnin ƙasa biyo bayan sanarwar da gwamnati ya yi a ranar lahadi bisa ka ƙarin farashin litan gazuwar a cibiyoyin sai da man feta wannan matakin ya sa 'yan sandika masu sufuri haɗuwa don su tattauna a kai na gazibo ta tuntubi babban sakataren sandikan direbobin taksi ga mace yansambu ga fasarar bayanin da ya mata. augmentation de 130 Ƙarin dala 26 akan farashin litar daya na gazuwal abu ne da ba taɓa gani ba a tarihin man fetur na ƙasar Nijar. Hakan ke sawa mu ce gwamnatin yanzu ba ta damu da matsalolin da al'umma take ciki ba. Kowa ya san idan farashin man fetur ya hau zai yi tasiri a kan farashin kayayyakin masarufi. Muna nan muna tsara kanmu ƙungiyoyin farar hula, ƙungiyoyin kwadago da ma talakawa domin mu yi kokowar ganin an dawo a kan farashi na ainihi kai har ma a rage. Mu isa yankin babban birnin kasuwancin Nijar inda za mu batun tsaro. Yanayin tsaro a cikin kwamin ɗin tsibir Gobir na taɓarɓarewa dangance da hare-haren da masu ɗauke da makamai ke yi. Fiye da hari goma aka samu cikin garuruwan kwamin ɗin a cewar Yahaya Bawa jan Juna Bafade a masarautar yankin Gusum ta kwamin ɗin. Ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu Muhammad Mamman. A cikin wannan wata har da hari biyu na jiya da dare mun samu hari goma inda mutane biyu suka rasa rayukansu an yi garkuwa da mutane goma an tafi da dabbobi duka da yake jami'an tsaro suna karɓo dukiyoyi da mutanen da suke tafiya da su amma sai dai jiya a garin Totsa sun kashe mutum ɗaya wani ya yi mummunan jakata sun tafi da mutane shida akwai mata da wani namiji babba da kuma yara a cikin daren talatin da ɗaya ga watan jiye washe garin daya ga wannan sabon wata sun sake yin wani hari a garin mai rumfa can ma sun tafi da dabbobi biyar. Muna nan da duba ya za mu yi tare da jami'an tsaro da ke yankin domin mun ga al'amuran sun tabarbare za mu ga yadda za mu dawo da wannan daidaito. Bari mu isa yankin dandawa garin tunuga cikin gundumar gaya somawar shekarar nan an ƙididdige faɗace-faɗace har so takwas yanayin da ya sanya shugaban gundumar gaya fusa sa'antar da wata haɗuwar wayar da kai ranar jiya tare da uwayen matasa da sarakan gargajiya na wannan garin shugaban gundumar gaya asimu abarshi ya ma wakilin Fadal alu ƙarin bayani Manufar wannan rangadi shine jan hankalin al'umma akan wani al'amari da yake wakana a nan, musamman fada tsakanin matasa. A cikin watanni takwas mun samu fada takwas tsakanin matasa na garin Tunuga. Wasu sun jikata sosai saboda an yi sara ne da aduna. Kun san matasa suna daga cikin tsarin shugaban kasa. Ba za mu yi kasa a gwiwa ba idan matsala ce da ta shafi matasa. Idan ba mu kula ba, gobe ba mu da waɗanda za su gaje mu. Nauyi ne mu zo mu wayar da kan matasa muna yi wa matasa kashe da kada su sake irin wannan abun ya sake faruwa a cikin garin tunuga za mu ɗauki matakai ta hanyar proje da abokanin hulɗa domin dafawa matasa wanda rashin kula da su da shan miyagun kwayoyi da wasu abubuwa su ne suke tsunduma su cikin irin wannan abu A wani fannin kuma 'yan kwanakin bayan nan a ƙasar Nijar an lura da halayen yanar gizo a cikin jihohi daban-daban na ƙasar. wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai lakanin albarsar tare da haɗin gwiwar gwamnatin Nijar ta soma gudanar da aikin fudda yanar ido a wasu da suka kamu da ita kuma kyauta za a gudanar da wannan aiki a birnin Kwanni. Wakilinmu Usman Musa Arzika ya tuntubi Abu Kaura Haruna mamba na kwamitin tsarin ga bayanin da ya yi. mun zo kwanni wajen gyaran idanuwa na yana muna so cikin sati guda in Allah yarda za a ma mutum 400 ko fiye da haka nan ma insha Allah kowa ya da wannan yana ta ido ya kokari ya zo a magance mishi ita bancin yana ma ana ba magani kyauta misali masu kaikayin ido ana ba su magani kyauta ko masu kwamtsa ido yana ciwo duka ana ba da magani kyauta an yi lissahi ne an gani jihar kwanni tana da matsala kwarai ta idanuwa yau ne muka fara amma misali wanda muka samu yana muna tsammanin ma yana ta kai wajen 300 bari mu leƙa yankin abzinawa bisa dalilin tsaro majalisar da'irar agadas ta ɗau wani ƙudirin hana zirga-zirgar motoci da motuna ranar bakwai ga watan ogista rana da ake sallar biyanu komi ke dalilin ɗaukar wannan mataki melfo a kano shugaban tsare-tsaren sallar ya ƙara wa wakilinmu musamman bayani Akwai sabon abu mai muhimmanci da muka kawo. Mun ɗauki matakai na tsaro da kuma ganin sallar biyanu ta gudana kamar yadda ya dace. Mun ɗauki ƙuduri inda muka haramta zirga-zirga a wasu hanyoyi. Mun tantance waɗannan hanyoyi kuma wace hanya akwai lokacin da aka hana zirga-zirga a kanta. Misali akan hanya kaza ba a zirga-zirga daga karfe tara har zuwa karfe goma sha biyu na rana. Kuma an keɓe wasu hanyoyi domin biyanu saboda kada a samu cinkoso. Kenan a waɗannan hanyoyi an haramta zirga-zirgar motuna da motoci a ran bakwai ga watan Ut. Bayan haka mun keɓe wani wuri inda ba a zirga-zirga kuma ba a ajiye ababen hawa wato inda ake kira plus delivery da layir ana ajiye motoci a can bamu san wani iri ba ganin yanayin tsaro da ake ciki a halin yanzu dole a kiyaye da tsaron jama'a Bari mu kammala da wasar motsa jiki wata tawagar ministan matasa da wasannin motsa jiki tare da mambobin kungiyar kokowar gargajiya ta ƙasa sun kasance a difa. bisa tsarin kwamɓalar takobi aji na 43 da zai gudana a babban birnin mangari a bana daraktan dabarun kokowa na ƙasa malam barka a koda ya ma wakilin mani musa cikon bayanin inda ya ce population ta karu difa ta karu a dama nan da shekara biyar shida eh, bakwai da aka yi kokowa tribun ba ta to a yanzu dole ya dau mataki dan a yi wasa cikin natsuwa kowa ya ji lalle ya zo ya zama da kyau ya ganin wasa kuma an ka duba hanyoyin nan na wajen tribun sun yi ka da motocin authority da motocin ba da motocin wa duka an sun zo wurin sai zama cakusu ba to ko bin masu haka nan bin masu muke a yi shi a les yanzu nan dai daga ko ina ka fito muna ganin ka daga ko ina ka fito kana ganin mu motoci an nawa suka zo difa yau a nan da hilin wannan an yi aran muna iya kwantenar kinsu mu samu yin yi abin da kyau tunda an cuku su ma ta yi yawa bayyayi sai a yi banna kakar damana ta kasance lokacin da cutar masassarar cizon sabro ke kamari a maraɗi. A wannan lokacin uwaye musamman ma mata ke fafutukar kare lahiyar 'ya'yansu kowane irin mataki suke ɗaukawa? Wakiliyarmu Sa'adatu Ibrahim ta rawaito mana rahoto a kai, Sa'adatu, jamuje. Ƙasar Nijar na da cikin ƙasashen duniya da ke yaƙi da cutar zazzabin cizon sabaro. A kowace shekara ana samun wa'anda ke rasa rayukansu sakamakon masassarar cizon sabaron. Cutar ta masassarar cizon sabaro wadda ta fi ƙamari musamman a wannan lokaci na damina na yin sanadiyar mutuwar mutane da dama. Misali a jihar Maraɗi daga watan Januwarin shekara ta 2022 har zuwa watan Yuli da ya shuɗe mutanen da yawansu ya kai 1,429 suka kama. kamu da wannan cutar yayin da 34 suka rasa rayukansu 29 daga cikinsu kananan yara ne sabbin haihuwa zuwa shekara biyar wa'anne hanyoyi ne uwaye mata ke bi don kare yaransu daga kamuwa da masassarar cizon sabaron da take hallakar da yara tambayar da muka yi ma rahamu barau kenan kama garma na gama san wata na zuba masa abinci kuma na dura cikin gidan sanyi laluba mu da ma shirkoki kuma ruwa can waje ake hidda su can ga titi ake ajiyewa masu ɗauka sai su zudduya mun iske Khadija a zamana a asibiti dauke da ɗiyarta da ba ta lahiya ta mun bayanin dalilin zuwan ta asibiti. Yarinya ce na kawo ba ta lahiya, masassara da ciwon ka da ciwon ciki. A ƴan rana ta faɗi dai kafin a shiga ne ai yana cizon mutane kafin a shiga cikin gidan sanyi. Domin yaƙi da masassarar cizon sabaro, gwamnatin Nijar na ci gaba da ba da maganin rigakafin wannan cutar kyauta ga yara ƙanana. Hafsatu Madi na daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin. Na ji na amsu da aka ban mu aka ce mu ba yaran mu su sha saboda rigakafin masassarar cizon sauro mun ba su kan lokaci tsawon kwana uku gaskiya bambanci mun ga lahiya launi tunda da muka sha shi ba masassara ba wata colo ta komi da komi Musa Ladi mai kula da wayar da kai na karama asibitin maraɗi ya ba da bayanin hanyoyin bi don kiyaye kamuwa da masassarar cizon sabaro. yaro marace ya yi ya kamata a sashi cikin gidan sange mai magani ya kwana ciki sosai shine zai iya kare shi da masassarar cizon sabaro yannan in son samu ne dakin ma da ba yaron ba ke kwana da wanda ke kwana a samu a sa ko igiyar leko wannan spiral ko ko a hesa ɗan shaltox a rihe bayan an ƙare a sa a yi rashen cikin ɗakin a sa banti eh, iskan ya wuce yana a sa yaron ya zo ya kwanta kuma a sa sanyi. mata sun yi kira ga gwamnati da ya ƙara zage damtse wajen taimaka musu da maganin rigakafin Gaisuwa da fatan alheri Sa'adatu Ibrahim. To, mabuta sauraron Studio Kalangu nan muka zo karshen shirin maraicen yau a madadin dukan waɗanda suka dafa musamman Mustapha Ayuba da ke kan na'urori daban-daban ya daidaita muku ti kuka ji mu daren da kam da kuma Adama Dawaki wadda ita ce editan maraicen yau a madadin dukkan abokanan aiki na nan yami da na can cikin ƙasa ni naku ɗan badan da Arlit Malamin Mangu ke muku salama ai sauraro lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba goma tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.